فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد يا wannan manzo idan suka yi jayayya da kai a cikin gaskiyar da ta sauka a gare ka to ka amsa musu ka ce ni na miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki tare da muminai da suka bi ni ya wannan manzo ka ce wa ma'abota littafi da mushrikai shin kun miƙa wuya ga Allah kuna masu tsarkake zuciyar ku gare shi masu bin abin da na zo da shi idan sun miƙa wuya ga Allah sun bi shari'arka to sun shiga hanyar shari'a idan kuwa suka bi jire daga musulunci to babu abin da yake kanka sai dai ka isar musu da abin da aka aiko ka da shi lamarin su yana ga Allah shi madaukakin sarki yana ganin bayansa kuma zai saka wa dukkan wani mai aiki da abin da ya aikata.